Yayin da musulmi a jamhuriyar Nijar ke ci gaba da morewa kwanakin babbar sallah ta wannan shekara, Kiristoci ne a ƙasar suka yi amfani da wannan damar domin nuna ma duniya irin kyaukyawan dangantaka da yanda suke zamne lafiya lumi da 'yan uwansu musulmi, saɓanin waɗansu ƙasashe makwabtan jamhuriyar ta Nijar ɗin inda bambancin addini ke rikidewa zuwa faɗa ko arangama kuma abkama jama'a babu gaira da babu sabat a wuraren ibadar su pasto abubakar musa shugaban gamayyar ɗariƙoƙin addinin krista na birnin kwanni ya ce sun taya musulmi murnar sallah da ma yin kira gare su don siwa ƙasar addu'o'i sunana pasto abubakar musa a nan kwanni ina ma uwayenmu fatan alheri kuma bisa ga sallah da ake yi kuma muna mu ubangiji allah godiya da wannan rana da yake gabatarwa domin wannan sallah tana nuna muna bisa ga haɗar da annabi ibrahim ya yi a kan ɗansa da ya bada domin gafara so mun gani a lokacin yake bada wannan ɗan nasa ubangiji ya musa magana cewa baya sai ya ga rago sai ya ɗauki wannan rago ya yi haɗaya da shi to shine kuma uwayenmu ƙannenmu yananmu suke yi a cikin dukan duniya a cikin dukan faɗin duniya a cikin ƙasar nan tamu ta Nijar da haka muna ma dukkan mutanen kwanni da kuma Nijar baki ɗaya barka da sallah kuma muna musu fatan alheri wannan sallah gaskiya muna roƙo ga kowa inda ubangiji zai taimake mu kuma ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ko mun sani a cikin nan garin Kwanni idan ana sallah muna zuwa mu yi ma kan yan uwa mu musu barka da sallah muna ta wurare wurare wurare wurare ga shugabanni mu zuwa muna musu barka da sallah da haka kuma gaskiya muna mu Allah farin ciki muna kuma gode mu Allah bisa alheri wanda yake muna a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar muna roƙon wannan sallah bar ta zama sadarin albarka ta wannan ƙasa da kuma ruwan sama cikin ƙasa. A nata bangaren kungiyar Sedir da ke haɗa kan mabambanta addinai a jamhuriyar Nijar ta hanyar shugabanta na reshen birnin Kwanni ta yi marhaba bika da wannan halayya na nuna da ma ƙara kawo zaman lafiya a ƙasar tsakanin musulmi da kiristoci. Muhammadu Dan Wazifa wanda shugaba ne kamar na kungiya ta wajen Sedir wadda ake girka domin zaman lafiya a cikin ƙasa gaba ɗaya wadda ta shahi akwai kiristoci ciki da musulmi domin tattalin zaman lafiya. Eh, lallai hakika mun ji daɗin wannan abubuwan da waɗannan 'yan uwa kiristoci suka yi mana domin mu kan mu ma idan wannan ta samu suka yi kirsimeti mukan aika musu saƙon gaisuwa har ma mu zo mu ziyarce su su ma sukan ziyarar mu su zo inda muke su muna barka mai gaisuwa da su bisa ga wannan wannan abu ne mai kyau wanda duk ana son a zamna lafiya sai an fahimci juna sadda baka fahimci mutum ba bai fahimce ka ba to ya za ku zauna wa lafiya don haka kullun wannan shine da awar mu cewa mu dai abin da muke nema zaman lafiya eh kamar yadda muna addu'a bakin ƙasa su ma suna addu'a suna neman Allah ya ba mu kwanciyar hankali kuma muna addu'a muna neman Allah ya ba mu kwanciyar hankali dan haka wannan shi a gurin duk wanda adda hankali ya roƙa ma ƙasar shi zaman lafiya kidan sai mu runtuma gaba ɗaya mu kuma ma Allah da sauran al'umma gaba ɗaya mu roki Allah ya ba mu ruwan sama masu albarka ko wannan bala'i da yake zakkuwa cikin ƙasa kamar da an saba da mu ko ina da ma masallacin nai makarancin nai da wuraren da ake wasu abubuwa irin ɗaurin aure zanen suna idan muka ƙare za mu ce ai salatin annabi a roki Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu da sauran makwabtan mu gaba ɗaya. a kowane lokaci dai bangarorin kan taya juna murna ko saɓanin haka da zumar, shimfiɗa turbali kyaukyawa na zaman lafiya a jamhuriyar Nijar tsakanin mutanen da ke da bambancin addini tsakanin su Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar